اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah, alhamdulillah ya dajiya tocin da halitta yanan laifi nan na azumin gwai, jira na bisallah da salim da kotu da kowa ya tudu wadda gunici na ji daidai gani bai tafi shiga guni yin ta tabaci ya ba da gobe guje ba kanan dan siyo alhamdulillah ina musu ko yi bikin da karatun suratul tauba yayin shi tu ce tuye shi ga gubai kana Allah tabaraka barakota ta'ala la yayin keminan ɓacin ba tsakanin al'umma jona yau daga an ɓata yi ta abu jihadi jija an ci ga tiyada jihadi jiji an ci ya ji wafi ji karatu da annabi sallallahu alaihi wasallam ji no jihadi jiji na gaji karatu na ta ma da jan lokacin alu jihadi jiji na a da ji gani bai zane shi shi ga alaihi sallallahu alaihi wasallam an ci fewa ka tuna alaika ga ayu yawan ci koyayi mai mawai ne yayi ba ne ezo yi da zaman ne ne nan alai ga etu da na dan gurko ne musulmi safi goyi lona dole mai adon tuci jau ibana biyayin ga al'umma shishin jage kini abeke iga ya fada tunci kwata ce lo imo shi bai tun karatu ke wani na sahabi na je ji jihadi lokacin hannun sallallahu sallam yana su ku gaga a jan ji karatu da hannun sallallahu sallam yana to iga ya baga jihadi a daji bayanin zan da ci wace ciwo ga jihada da ya ci ga yamma musulunci giyayen ya ce ga efona ji kafiri da da a cayi baba musulmi ji musulunci na a musulmi na ji fiye wacce da na ga efon ci ce kafiri da da efon ci da bi ji musulunci guda jihadi jin amma guna ji jihadi da hannun goyan shi zuma aga da ce wannan ja ba ji karatu da ya tafakkaru fi dini wani yunziru mahu idza rajau ilaihim la ya zaro sana ji fi siyasa wani jihadi ba a cejin ebe na abi ki gaida musulmi fi siyasa ba wuzuru yo musulunci ma ga da yanzu na dokuna musulunci ma a ga lemin a cimina da mini fitina amma kuna musulmi ji ya da ki aga da siyasa wa ke shi da tuni littafin na ba ji karatu na da yi gaggan yi ji kansila ji gwamna ji shugaban kasa ji a fi zane ji aga lo da ji siyasa shi ya bi ji karatu a littafi laji ce ji karatu amma kur'ani ba ke na ƙurani gana amma hadisi ba ke na hadisi gana da yi wuziri na kuta ba da yanya ice laji a da ke ba gani bi ilimi ale ji ga da juta amma wulu ga ga ilimi lamaru ya zama ci kai mini musulmi ya wunji da fata ya ji mabe lamarin ilimiya kaga kan cewa da ni aji jihadi na fi da jiya da ni je jihadi ban aso ne jiya babu ilimi ni je jiya bai wace ne jiya babu ilimi na nan ga yi zo ci ko ne da aluman nona uzu mu ci ga musu ko waya yi mina ayan nabo ma kana al mu'minuna li yanfiru kaffa ba te ga shi da ko ne ga ci ga yi jomo ganga jihadi jihadi ga yo aga da zaje jibo ko mine bo egba medicine ade doctor ji fita cin bo ade engineer ji fita cin bo irin don do adu amma a karshen don do kudu sun guji karatu addinin nan la yatafakkaru fi dini wa yunziru qaumahum idza rajau ilayhim la'allahum yahzarun da ya ce gama musulunci a da ya e goro lokaci ne game da injiniya ji na ziyu fazil kur'an hamalatul qur'an fazil hadith lokaci ne game da <coughs> doctor ji specialist ji na ziyu ilimin addini da na ya bandon da a ci gama maki ya da babe ya tuna ya ganin ya dokta na da ya ce gagan musulunci a da ya koro na su wani na karatu na su kuma wani bayi shi tukun mu mm. su kula ya bi lokaci na doktor a shi shi medical doctor mai gagayi musulunci a gangan ji fil duwaya eh? into kuji fil duwa kíjà ìfíndì wọn mùsùlùmí ti láì ìfíndì wọn dókítà ya rubu da matsayi na dókítà ji gaggaga gaga a zane shi gaggada na zashayo na ji ilimi a dina shi maya su ku ya ubel cikin kiwo ya irin zagaji dókítà nasiru guruzo mun wuce kwaga dókítà specialist dókítà ɓata ji fari ji fari amma da ya ga karatun addinin waje ya kuma wucewa doctor mu wani ka doctor in fi so koto wani lokaci ne don da graduate wani gafe ilimin ya ife fejin sallah city campus mu so a ci gaba ni mamini ya bosa ko ya yi injiniya shi indiya ne na ji hufazin ƙorani ne a bi cikakin da addini ilimin addini da na ilimin boko dana so da boko zandon da juko kano la ilimi addini ilimi qur'an ilimi sunna un la ga gan ga ye area specialization ya yo ina ga ki bata we je je na ga we ji doctor we ji gida un la ga gan ci secondary na na ga ye bata ki yawo so insha Allah karatu ya naki nan Aya ayayan shi tuce tuye shi ga mutai so kowi ba na je kamya nan ma yi ci kwaje yi da ci tona igaggan ga fi amfani a yi je yi buhari da alijanna yana kyau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين يا أيها الذين آمنوا الله تبارك وتعالى للمؤمنين يا نجاي ما لجنا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ebu kun gani bai zane ji cewa baya ni ne kafiri ji wani yankun hakun wani ya ji dufi kun gilva a tsawa tsuki fangani biyi a tsawa ke waga ganye zuzu da addini ya zaji wani fasaran yi nan eh, azillatin alal mu'minin azillatin a yi zatin alin kafiri wa alamu ya mai ke waga an Allah lalle Allah wa ma al muttaqin mai famba ke bagani da zanajin su nuna ya ba taimako mu ayan nan ayyana cikin yau. na ji foro gani ga mukatala yan kufare na zane ji pe etan musulunci ya na amma pe to bayani wato musulunci a kuci mata ta bo ale musulmi fi fibo a fi fe musulmi da pe na musulunci ga ga tuba na na aka ya aya ne e a e kan gosu ne ekun ga musulunci ga ga ekun so na ah, na man ji sai tu sarai iza kan don don ga ji karatu qur'ani nan un ga balarabci tama ke da larabci egu kama ga ga tsube ilimi ya ya diniya so ko ga ga nan ga ga yawa ladina amanu uqtulul ladina yarunakum al kufara kyo ga ga qatilul ladina yarunakum minal kufara fil amru nula ga babana mujibinawo daga mufala bima yi larbazi gaga yi ya falo a na ya ci ne musharaka eh musulunci taba shi shigaga ina gukuwe kawai ta musulunci wo a a muci da mun da fahimta musulunci ba mun je na musulunci la na dauna annabi madaka kawai fe la kulo ba fe da gukun kawai ya akan mukatala yo ina mai mukatala na wani ma na musharaka wane gaga asali fili katala masdaru na benai mufa'ala muqatala wadda dama tuta te alo wadda ga kitalo bilibu wa kirga katuni kewa ga gayo daidai ina ya gayi nan ga annabi muhammadu ya gayi mini hadisi da ci umirtu an wukatilan nasa hatta yashhadu ajin foro gan guza gizi eti mukatala mu eti kita eti katul bari eti mukatala ke ya cin aga buyi ya ba bai mukatala jimin juwayin ga daga ne dawa ga addinin musulunci ga loye goron mamo ma guyi kuna wace ko ga yete ya mi wace ko agi rai na imaje ko ga ene mukatala na da wani domin guwon ga aya na shido na yi bakaratun ni suratu tauba a nan kana su kudu da kwaci bil ladina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa musagirun wale eti mo fara ba so kutu mukai farko mun burna na bi ga ga guro man ci kuna katilu ladina la yu'minuna billah ebu kumbe za gane ji aji imani bi Allah ya aji bi fa kiyama ya wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ina su kula jaramu ci su kula jaramu na ga Allah ci jaramu wala yadinuna dinal haqqi amma ga ji adini ya gaskiya ebu kun min alladhina utul kitaba mi za gane ji ga ai alali tafiya no hatta yutul jizyata harada la wadu aya a gbogbo agúbà fàtí àyàwó dùn gbogbo wọn sọ àgbèrò náà aláfẹ́dà níjà gbà ebo ikun aga agogo ne da su kwaina so na naga imanai za ebo na akaba da one percent 1% zane shi ebo fahimta ya na musulunci kunsana misali titan yi na lawa ebo da ga zamanne ne ide su papa ayi leji su kwada kamboya nye kuna a can mina ku da donke da gutsuna ka hanyar kyau ga germany na dabawa na tun sun gbagba na dabawa amma wani kaddara na da zai daga daga ya ebe kun wodu wani ya yi tilaji na to amma fata wani walleken na musulunci da zaki wuce yau ne e kun ga musulmi ki wuce ya kun da kafiri ki wuce ya ce dai gwarar musulmi ce mu je kwan zaman na nan yi ba da nan yi musulmi ba ta yi ga ga tu mini tu da ya shiga ya kun ka america buji kun su zirai dai amma cali bata america fondo musulmi ce gwarar wani da ku tutu je ga dan musulmi ce fondo do cin britain lai fondo da ku cutu je musulmi ce Eh? aci france bụ aci china bụ aci bu bụ russia bu bendun da musulunci ga abu ba yi go to kuje kwan ka lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mun maji kwan waga ci na rayuwa na annabi ji makka wani ya gobe musulmi yi baba baga da aka ke na sauki a tashi ne bai baka ki aka ga ke da be har nuga da matsayi na sokwai zina ji hannun bisa bai gato alaji jira da madina na na alo madina na guki a na daka da gambo beto yi bi didi guku mai shiga fata kuna na zalisalan mugunan gane ta buku ba wuce mai wani ala nabi kuna ake to anabi ne ga garo man cije bin bi kuma ga ka ma dige aya adagon zika zika ga kun labe yau miji roma jijiya na ke kpata na dina na bita be shiri gibi da ku dana a daja da tafi kun to ngba a ga zamu jije wa kun so ku ji didi wuya imi ga la fahimta ibe aya ne yi uji bodima ga musulunci ga yi fi gukun musulunci ga yi fi gukun a a mukatala yau mukatala idan alasa akwai musulunci yawon imala da ye ya gagaga ya yi da ji falila alhamdu ya gagaga ya yaji ya da to yi lugwa ya fili da ni ga ji da ne ma gaga sanwa fa to ya gagu yi ya go na musulunci na dawana qatilu <coughs> na yalunakum min al-kuffar annabi sallallahu alaihi wasallam ma mutu umurni aya na tumla can bana gabata ma aya na jidamina aya ɗaya tani ce yi jira amma tun daga rayuwa farko a nufin alisalami rayuwa madina na zuwa bukwai bayyana daga ba na shi cogo na gawon kyau ki ma na ba na yi cogo na annabi sallallahu alaihi wasallam ma <clears throat> ji tabbata zane ji cakwin kumbini ne makaci a bukwai badar abin goyon wujuyi ufe be de pejelo no be da yin azabu yi ba ni pata kungiya kafiri ji gumi ga agu kuma ani biyo no ya jaja awa ni wa bi har madina muja ni bi ga wani waza lo har madina wu be na atso ba na ga damuwa lo a cikin ake an ma ya shi fe chale yo har aga gafi na madina go salman farisi ga to ene ya ji na dabara da ci da ban yayi kuna ki iran bona da daga iran bu fe ne su papa mu ga ikan ga lokaci a nan biyo da bara kun da ci da bana adena a ya ja gushe ba sai gogo ba na ya lega kafin ya da bai madina na ala gushe kato a bayi a ti ba gushe wuce ba wale ebo ade ba lagwa kan da madina ga lokaci kafiri ya ba fi madina ma eh to mu ji musulmi ga wazo eh wa musulmi walo so mu katala yin na mu ji mu ji katulu ya so ko daga uktulul na kuma so na nabi saji bai zane jifi fi jaziratul arab wani madina taif yaman yamama khaybar hadramaut bai na jike ke ne etiya eti a e yaya musulunci a ga agwa ni bi kun bi maguwa kun maga da nasara ci abu no sajina daga yanu na kuma bawelo ya goro ma da romanci ina laye ya buku bai na dawana so ene wa da yi kandun da na daga baza ne ji bayi na ga wace jihadi a ci ga annabi sallallahu alaihi wasallam jin kwaci min ladina yalunakum min kufa manzi manzila ya tusa ga ga <clears throat> ayan <clears throat> na wakaci manya bayanin mai na rumu khairu bebe na ga ayan nan daga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mumini ji wani gaga bayan qatilul na yalunakum na al-kuffar ya mumini ji ibn kun gani bai zane ji chobaye min kafiri da ci bu ya kuno wani yaji du fikum gilba adiba da tsanani bayi a kyawo da ya tutu da addiniya ngai na na ci lana annabi da lissafi ga umarnin na bwana Allah tabaraka wa ta'ala ya wuba gaggan zo ba ajira anasa alisallam wa chobaye kamne go lena na nabi jajiya ubukuta buku zuwa na mucijina mini ba kwe ya wuce ramadan ramadanu gushe kuta ko shawwal zulqada ne bi fi jajatul wada zumanu jajatul wada zona na ube efo shini beniya anabi fi jaji sallallahu alaihi wasallam so ebogo ga mayana alkhairi ga ga ga umarnin na su kai lula ya mu'mini ji ke wani la wen ga gan zo ba alayhi sallallahu alaihi wasallam ba bo ya mu'mini ji fa qatilul ladina yalunakum minal fa sai e kuma ci na ke bata agun yin zane ji gawa daga musulunci lebora ci je ku musulunci a cikin agun kuna ci gwa gana sai na bakar sai na umar sai na usma a ga zane ji yi na lokaci sai na alihin fitina ya halifanci wani ba a cikin da kuma ci shirki ba ya hada fitowar harijiya na shi sana wa alamu anna Allah ma'al <coughs> ake waka su ko mu da gani da ne su dole a a yawon bayan alaka na da gani nasarai bai be takwa Allah ina ige ga su ko ba be yi mu yayi nasarai kuna je gunan ya fi da ne su da su kuna ya ga su lasu ko insha Allah muzirin zuwa ga da kafiri a cikin abuwa su kuma tuwe su na'am يبشرون وإذا ما أنزلت سورة bayani ke da cikin da wuzi na wani su kai labojin didin da cibin abu da namini bojin yi munafiki jo ila na yi bicu da wai gadi sifa da yi munafiki iza jayi na idama unzilat suratin kan duna maya ya kodo na ji ga ayyukan zaji tuwa bi imana zimina ya bama na biya imani a ya gada nan imani gan na biya zimin na biya imani wale e gabin wayo amma istifamin kariyo wato ai shakka ya jo na ga ke bida imani na aya na bida da imani amma ya ga na ga tsakani a tsobe da ji amma na munafin cewa duba gobe mu mini ji ha idan a cina ci na amince furoji ha na na ga gun abin rayu mani zimi ne ba na abin imani wani zadide wani zadide za shi <clears throat> munafiki zadide a yau ele eh, ga zaya na ga zamu yi imani fa amma na amanu su koyi ya jiga zanen shi jin imani bai musu koyi na su to tun imana aya na je biya imani kabu biye munafiki ji imani mu bi mu'mini ji imani babu kamar shi ji wuja ga sa imani yazidu wa yankusu man ko fazadatu mu imana e maga bi un kyau so bi dalili bi bi un ga dalilin ki kyau eh musulman ja ku ijma'u da tsakanin ahlus sunna wa jama'a ga imani wai bi un mai ke zando ga do ga imani bi biya wai kyano to wati ya ke ta jani suna wa jama'a duba eh ke labi be imani biyu man jige ne labi bai imani bai nan ga yi tuguro abu ke wuge doku gan da karatu qur'ani bai wa doku bai zikiri ji wa doku bai nafila ji wa doku bai sadaka ji e tuguro ji dana wa abi ji ke kin wai ji ziyara da ne wa mana wai ja te muku e ne ji da tuguro pata nan ga ku fiye goro ce ji ma kiya bai tu sakwe imani wa febi a ci gabe mai zaga bai shi jige tu da daga ga ku fi bo fe jin to imani ma fe kiki so so ko lajin na jeje ya munafiki ji gafa amman zina amanu da na jiji imani nan fasadatun imana aya na jini so ko ci a nabi muhammadu na mu biya imani wa mu shiru amma ka ba gaba e ke fayin gobe malako mini ya jiyo ya mumini ji dawana mumini ji kan da lokacin na ga lutu guri imana ce bena aja fi fayin ba eh, lokacin na e da karatu ji eh ina lalo zube kano a bawo go yin nan namiji karatu za guwa ni mutu afi fayin mu afi mafi kewa ga yi waya na eh e ba ga tare ya shi wula da katu kur'ani ba ba ta yi mun bayi na gai buje mu mini jo boji munafiki no ya la ya ya no na za ja wani je ji shakka na ile ga gan qur'ano to be da ndu da imani daga nan biya ya na suku ile ga wai be da ndu na وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأما الذين في قلوبهم مرض سوكو كذا أغاني زي بابو باتي منافين تشيبونا ويقوم باتي منافين تلادا يبونا zagari fa za ta tumbar kisa aga ya kurani cijin maju biya ila rigici da bene ji sanin ce ma mulani na bi ma na ya qur'ani wa ji wan fe ene da shekka be ta ci shekka da da ilani na na ne lawi amfani ku bayan qur'ani qur'an wa jimu mun ji amfani qur'an wa ji wan fe ku ya kafiri da munafiki so kan do wage waya qur'ani imani wa mu we bebe da sokoi alamu wa ga mu'mini wa da ta ci munafiki ba kandun da wajen waya kurani an kaliwa mai citacin da ajini ga fayi alamu ya ga na ruwa a ne wani ba kurani da mai ne tasirin don da ya yi gumba na to da na fa uzuri da biyu munafikin wani ma tuwon mu kafiro ibon ba a jaji liji ko mu kafiro na alina aji na ne kafirci na kufurin kufurun ne wale gai ina ya na je ga gona ga ide ne bayyana na coci ga idan da suratu muhammad na <clears throat> suratu kitab aminuhum man yastami ilaik hatta idha kharaju min indik <clears throat> qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wattaba'u A ada ta ci munafiki yo na ji yastami ilaik kafin shi wani mutuba ai ajinare aya yi ci annabi ji bayaniya hatta idan kharaju min duka a daga ta ba wa annabi qalu a fe gabe mu'minin ji su kun ji kun imani a ci da ilimi na qalu lil ladina utul ilma ma za qala ali kima waye ga daga manyo to bare ga banzai kima muhammadu sai ga daga manyo ma za qala ali mashi bore wai na ga kwata na re amma kin wai gudun wala ga ga mu yi ga mu biyo yin do ma za qala ali kima waye ga daga manyo so ko mu zai na taba wa ala qulubihim so ko do wai ma yiti imani gada da goyi tusa so ko ya tula shi zana wata ba wa wa ga malami tuwa ne zai bayan banu qur'ani ne lada jike ko no wani fiye ko ki a wai ke gina fi kowai na'am أو مرتين ثم لا يتوبوا ولا هم يذكرون ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا يرون سكور so ce ba wunne bai yabo munafiki ga a cikin amfani gani ba wunne munun fi tuboya awala ya rauna munafiki shi ne yaliya annahum yuftanuna fi kulli amin kemina musu kuma yanzu fitina ya ndondo yana marata kuma ja fitina zune ya ndo ba au marate ne wa ja fitina zuku ba mine yayo thumma la yatubun duk da fitina wuce nan wani labe ma ci ne ne bu ade ba a aji imani ala imani a tazu da addini musulunci ne la yatubun munafiki je yana aji tuba wala hum yadhakkaruna mai ga waza asali yadhakkaruna ya tazakkaru a baki bukatiyar mutawa balarabe ya joga zakartu fa zakara ya futu ba fa zakara mutu ba tuba fa sai ta zakara ga ya sale sun malaye tazakkaru a can zalo ya tazakkara ci da bako a tawon tazakkara wuce da bako zalo caji ya zakara sun walawun ya zakaru fi zane ya guwazin aigan guwazin man wuci ko a taiba kira ya hamza hamza bebe wajen ba karatu ga awala tarauna awala tarauna a nau yuftanun kitabu kan ga yin a ga yin mumini shi ya mumini shi yin laya eh to na munafiki shi ma mana na yin laya kim na su kuyin mu su kuyin mu munafiki ci ne ya ndun bi ku ma ci ne zina ma ci ne su kuba na yin leya sun tubo ne ta ci ma ya gana ji tuba wala hum yadhakkaruna me ga gwaza so wani ya tita wa ya khitabu mana kira sabayi wa kira hamza so ji sha daya so ma ta tabbata wa lu wa te ya wa gaibacin ya ga munafiki ga so kai ga ga a tun ne ya dan da na waga na man ji ga deju ade fassara nan mun wace kai ke je ta yana wani kenan na coci ga mai ja fitina fi kulle ami iyan dundu marratan zuni au marratan ko zuguba irin fitina kicin wucin mai tafsiri Allah ya fi da bayanin nan ki Sheikh Mujahid nan na da Imam Nawawi fi fi ki da ja ka Tafsirin tafsiri ga da cikin da Mujahid ne, Jubair ko to fa hasbuka bi ngai na sokoy zini fi be wani munafiki cile ya dan da zini ko su guba na ai yuhtabaruna bi sana wal jur wajun ma mm, bi sana bi dagi ila adwa wal jur ma cile be madai madan lokin so ko gan wani jimuci ji ya bu hankali munafiki ya zini, ya ba layi a ta zo mm-hmm. a saka to na so ito da baku ba na wata la'ayi ni gama haru ba wani ne ba wani ina ki wani ya nini wuji so kondo ti wani taimako list da ne za ka yi wani asibitin kuma ma wuce eh rubun cocin jumba ne egin wujijina ga gobe gutun yi mai jijina adin hagiya ngai damu listo chone ya lafiya mun ba ni juna damuwa a kya ya gyo ngai damu mu mu de ga ga be zo mini ba ko tuwo ila na kya ila wa da ila kya ya bambe emi wa yi kare ki jo daga nan matuye zabe mi shi na ga be ke mi o shi dan wani ga na na cin ade ya gya so da an gizi shi wala da an gizi jiwala watakila wa yi ni kemna ce la ya na yufta nuna fi kulli amin marratan aw marratayn ji kana ci su kwazo ci ba inda da ci ba abin jankali lankali shi so zandan nuji ta di imani ya imani ci ne dan no ga le ga gana wani jina ku yama ji tubu no kwen so kole fi na jigi jina so ku faga ni biyi ilagwali ilagwali da le fi gaji kemine ne eh, karo ajaji lalace

نعم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. طيب بيان وركيه ده نبي منافقين ده ya ji da woro da nan wani ya jina la yi ba ni bezo nan ga yi gan ezaza yi wani kandun no imani wani lo ko ja ko qur'ani ne bana ba qur'ani biya imani to sifaro ke da nabi wa idha ma unzilat suratun <clears throat> kandun da aga sura ci a da muhammad na sallallahu alaihi wasallam wa da nazara ba'dhum ila ba'd munafiki ba'dhum sa sha ja fe ci wani ne nazara ba'dhum ila ba'd sa sha ja ta fe ci wani ne wani wuri da ni ke a can hal yarakum min ahad ba ameleye a ce gabe da shi a tafi ma'ana sahabi mai lele hankali a tuyi ba ne ba da nan aka kiwa ga hankali zan biyo tuwa zan da auro mai bayani na nabi jin hankali da ba na biyo sun masu rafafi daga eh, amma aka kiwa ga hankali a zaja tuwa a tafiya gwamna fincin a wagan ala'alu a zaɗi ne ya so a shigo watakila a fai tutoci in ba ga ganye ne gana ya amma da gale ga ganka da zai daga ya sun mansura fa sai kifiya a shabawa so udami ne jiddidi ya munafiki jo da na yi wazi wani mafiya wani ba wani ba an kala ya ci ta duniya so a bito ga fi zana wa gashi da na yi wazi wazi an kali ta ci wasa jina bai tun gaya yi jijin a cikin a fa juwa fa juwa lawa kuta gune wa ga alhamdulillah yawon mu ga musu su kai bayi muci wa ga zai imani wa amma ga aha ah, ah. ba na ga ga su aha ah, wai wa go shi bolo pa uzuri da ne wai watakila boji munafinci da bai su kuci bai aci so nazara ba zai labari aja feci ne ile hal yarakum min ahad ma amele yago aga joga ale ale haya sun man sarfa kika su ko ga sarfa Allahu qulubahum eh kemina keke na ciga wa ji mai ba ji pon kemina ga mi na pon ke da na wa zuru ba na ciga wa pan e ba ke ba wa rugo wale nan hazi aljazaa'u min jinsi al'amal aji alo tusarfu so kuma ji tusarfu da wanga amina pon ke da na wa zuru so kuma fe pai ma e ke ba wudu ba wale wale ga ga ba ji dede be tunalo ne imamu shaukani mu bai bayanin da cimina ayan nan mai gayan gan ayan na fa na sakwai ga sarrafa Allah wa kuluban wani du'awun la yuradu bi hukumu madmuni addu'a sakwai lafazi addu'a sakwai labin yi ga ga ya jin fasara ya gaga da fake mun imamu shaukani gana ga addu'a yana sarrafa Allah wa kuluban sakwai la ba wani kiyo yabo kem na ga ya shi wazi bo wana so kula ba wulu kyuya bo keki lugo anil iman wala ba wulu kyuya ki imani lugo aga de imani no aduwe amma aduwa na zai ba aduwa wuku la ga aduwa kem na imam shakani ga zai ba aduwa so ko zai za aju so ko so waje usulubi ya ga kuyo ebo ki kibo ebo istimtao ebo bi idebi womo Ebe na ga ka ci muga da tara ta ci a usulubu ni mai maiwa amma wageji wageji <clears throat> a itilaf ga da asali bo wani lai ga ajin wani maiwa to yana labduwa wuci bai ce da bana don ka ko to ga tuna ko aduwa ne ta fata kuma yau jinsi ya ka atala lawo ne na na soko zima go mutu soko so asa ene ya amfani na mga iga istimtao variety is the spice of life abe ka aga change aga je ga bailo be jino ale ga to wato ne wo ga na ma fi yo shawa wa fi wo mana to enu ne na dawo muji <clears throat> bonda ci kula so kan waje haji bayan bi annan ko mu la yafkahu idza jabana ji fahimta da biyaya wage wa dolo da hangine ji mu waya na da wa munafiki ji mi ga su kuma zalika annahum komun la yafko a da fahimta a ga da fahimta de an ga ga alishara ta fira ake ɗagwa tauza alagwa tawo wuciyar ka ne ba ki ga da hankali nan ga fi yawo inda ga saga agaga fata ya. waya wacce bai da su da ni na wuce ga ga ishara kawai hajji a ya? eh da bi tita ciwo ciwon wadda za ciwo bu wale eh wa fi afu kan ganci mata so mula yawa ya a san da zi zuri da biyu kashi munafiki ya fi fuwa an ne yana ji faruwa daga lokaci na yan munafinci ji da annabi nan annabi sallallahu alaihi wasallam na daga makka ci bai madina na ibana e al'adil al'adil makki munafinci da ba <coughs> da mini masala na mun ci lanin kinan ba tsakani al'adun makki wani ba da nifaku fil al'adun makki wa kuma jiga munafici da al'adun makki ba abu kibo ina la'adi al'adun al'adun munafici lokaci wuce hana ga tandon dabba ya mumini ja balantanan munafiki ta datu ga ta wuce ga ayawa a waga ta wuce ya bugu a yala a sabu musulmi aya kaga ga ci ma yi paipu yi kaga wannan do kaga musulmi a ji wani ba yi bu so ku za ne di ma ne gaskiya na wa na ci ku ba yi ba wuce wa amma na bi da shi madina na suku haji da ka kafi a nasa alasila mu jujuru lo madina na mai taru juji tabbata a ga ebo e kokari na hmm, bene na jiji bai atala aka ba nan a da ji madina a cikin jiwazi na bi kokarin na misali bin umaru suna na bila gujin basu da ya mafaru shi madina wani feji na mu bada za da matsayi na kafin na bi jinjiru na madina na ajiye muke da madina ba fati musulmi ifi ko emin don da musulmi ifi ko ta yi hausa ta yi hazret so lokacin ce <clears throat> na musulmi cewa kuka ajiye eh, eh, ya alfahari kan ga munafici ya tila gada. eh amfani dabo me ne ga ga ya jabe musulunci na aya ku ji wani gani mai aya yin tani so dalilin na lai da ya san ga musulmi ayi wa miji musulmi nan dalilin mu ci ya gada ni. so al'adil madani ga ya munafici biyu to amma da daga lokacin ya munafici da na arbe ya tani cine ga gun yayi dana nasara kici munafiki yi dai kandun da sai zuzuya a famba gani be yahudi banu kureza banu kano ka banu nadiri bata musu sai hada na ji nasara na a da fi wa zanen bai man mun shinke maka ci bata masu suya gana su kwaka zalika a nan qawmun laif yafqahu adda fahimta kata ga da fahimta dai zanen wai gutu bai wuji na wuji tuwa fondowa masu mawai shi wanzu annan mai gboron wailo fondowa nan wadda hankalin jami'a ga yuwa da shi su maganta amma su kwaja mai fahimta a mai ne ga gan wayo eh na inda min kula ma da man da man da ibatti an ko fa ya sabat ku musibatu qala kada ana man la wa la illa ma kum aw shahida wala ya sabakum fadlun min lalai ya la yakulanna ka allam yakun bainakum wa bainahum mawadda ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawza azim gani e eh, ko ta mu ga mai tawari

ta kwaya mamana da kuna kurawuji kurawuji sarai nan alaikun kunci ya ba a disney tirmidhi a disney wuna abun gaya na la sai na umar cibiyar la shawara ya sai na bakar gafa zane ji lokin min yau kurawuji wani adokure mai suna da ya ji wuziriya kurani mare idadila kurani tun da da jini a ciyar kurani tun da da wale ga zan da shawara wuce da dayin sannan a bakara ko mu ci da yiwu a ci ya abin wani ga ganyen yiwu na na jiji shiga musa da jiwo to amma yadda nan sana umar ya bayani juno biya funi a ci ya kurani tu da bezu to man juji tabbata bin hadisin sai tirmizi a ga huzaima ibnu thabit ga ga da ayan nabi da kujakum rasulun min anfusikum a ci lube jujjuya sura da mini ya yana ji a ci da gwayan ku zai mabin ta sabita wani kelan da soce ga galakon za ku rasulu mai an fi sukun don da tuci da biya ya dana tuci wani an fi sukun ta ce ya tun ta ce ya tun arbaji mutu za ya kaya izu yo na tiya ta ce larba ji wani wuce za mu ciwo na ga gamin kabila mu ci banan tana ce ga gan ya dai biyu akwai kiwa na ma ji kin su kai ga mina yana ce gara kalman Allahu ala almu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim lalle su kun tara muminin ratan ciko lokacin wa tututuna mutum tutu min anfusihim ta to هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم so so kwa alayhi sallallahu lanakin ta ci a tula arbajo a kiwe a kemi muri ezu yona haji tabbata mai ga idan na hadisi ga ga kharajtu min nikahin wa lam akhruj min safa min ladun adam ila an waladani abi wa ummi lam yamassani min safahin jahiliyyati shay'un sallallahu alaihi wasallam aka nabi ina malaki yana nabi ga ga ga zamu wannan ya wallahu bi ijo sallallahu alaihi wasallam mutiya daga lalata ba lam akhruj min safa eh min ladul adam tun daga ban da kuma wai mafarin da kuma annabi adamu ila an waladani abi wa ummi an da lokacin baban mu bai mamayan mu gamman mu lam yamassani min safa jahiliyyati shay'un lalata a tongwa bi ma'ana yawo eti yawo eti yawo eti yawo har da bibi mai karshe gama jaja gaga <clears throat> minin da kone ja nabi sallallahu alaihi wasallam jinin aja don da kushi beni ya nabi sallallahu alaihi wasallam bata da gurayo bata da gurayo Hmm, daga yin shi bai bayani lafiti ga yi na abinda bayani wa na da suna ja ta bari waya na ta zulu ga da littafin shaka baka da zahiri hazar hadib littafin na kai ta sira na muhammadu wani sallallahu da wasallam ba zimini bo wa na gbaji egbo ga ga da kula a nka gucu adịla banza da wa ha

alai ga minin da ku da wani wani da yana al'umma musulmi ba ta mai fari bai jato ba ta mai fari mun eh? ga annabi ibrahim da annabi ismail eh minin da ku ribo dan alai ga annabi ibrahim min albarka yau boga na maka cicin zai sa maka yau zai tuma ka annabi ibrahim mana lokacin wuta tun musulaci ka bana ala da zando da maka ba wani musulaci ka ba tu da ya zo yin yiwu hajjara gan da annabi ismaila ya yi bin febo a cibe da kabila ya jura ko jura ko a cibe ya fi shi ba karakara maka karakara maka ciyayi <coughs> na maka ciyayi na so da kadi ja'akum rasulun min anfusikum mun wace ku abla ibn abbas bin hadisin la bayna babu ubay ibn kabo na wani la bayani bai gaga aya ne la kadi ja'akum rasulun ga ayan karshe ayan karshe na ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai majiga hadisin da yi furo ene gaskiya ga nan ga yi ruwa na ji daga ga wata kuyo man na fi ila allah sun mace wafa kullu nafsi ma akan su batun la yi lahu la ya yi karshe na ce anin sallallahu alaihi wasallam ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum lalle tuci da bayaye min anfusikum ta ce da larba zo ya kiwe adena so ya ce tun bana tun daga mi mabugo ito ga ci kiwo ya zamanu ya zaga skiwo ake ga waje e kando ya ake ga waje sakon don ya. azizu ma alai ma anitu en don nan wuce gofe muhammadu wai ya ya sallallahu alaihi wasallam wa bai ya ma en do ga nan da damuwa na azizu ali ya wuce an fe gofe fe wuce wai ya kala ma ji tabbata min hadisi sallallahu alaihi wasallam ga bil samha atututu ganin ga da fiye ta sama addini na fake lafa su kowa ci duk wani addini ya sauki a samha musulunci ke bayi baya mini ruwa na ta bai gangai na addini yusrun addini na sauki wuyore wa shari'atu shari'a musulunci ma kullu asalatin samha shari'u bata sauki yo fifin wa kamilatu ya bukuci mu yo siratun da sauki alamun ya sara Allah ta'ala alai min hadisi bukhari sai bukhari harisun alaikun bilmomini mu'minin annabi sallallahu alaihi wasallam duk kudi sarai ga leje mu'mini annabi wai da imani eh ga malama ji tabbata muna hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi ga ma bakiya shay'un yuqarribu min aljanna wa yub'idu min an-nar illa wa kad bayyana lakum eh inda cin da bana lai to ba aljanna mutane biya bayyana a fati sai na nufin da bayanin jayi na kila na waƙi ili ili da imani ili fila ya ikimi aljanna ji kyaji tabbata biya damini suna damini hadisi a alaihi wasallam ya ga hadisi abu hurera nuna bayyana ga nabi ga ina innama matsali ana yi kwatankwacin wuna wa matsalin nasi da kwatankwacin zawa an gishi na ka matsalin rajulin ke kwatankwacin zaba gina yau istauka da nara ne na gujijina ma za a da'at ma haula lokacin yana da gobage nan na kwata na dadi aske zona ja'al al firash babu da papagi be fufugi eh ayayi cifi mine nan na wa zai wadi dawabu lati takaw fi nar e eh, gane jo to go fu ya cifi na rana ya kana fi ayayi cifi yana na bagin na gujijina faja'ala yanzu wunna bagin na cifi ne eh, fufugi na ju fenya ya gwa wai glib na ruwa amma fedi zanke ci bata sun ayyukan gwaza wai ya ga ga gafiye ma mai ya fi nan fayaktahim eh, na fiha fayaktahim na fiha annabi ga fa ana akhiru bi hujjatikum ni mo da wa sun yi kukuro da na mai diye ga e ga ga dana mo e ga lona mo e ga lona e da shi eh ana akhiru bi hujjatikum anin nar wa hum yaktahimuna fiha min ruwan da cewa alhafiz ibn hajar ga ene asali ga nan rai wa antum tattahimuna fiya wa wa su kushi ku kuroge ji ji ga ga fi noma enda so kwani ku da no je ne ya kafiri ji mu ga ga ga lona mai da je da ji ya mai patitu ga in na maga yewo ya ce ci fina ada ne bai pai bai bawo ada hadisi ne tuna alhafiz na kathir labi da min ya tafsir wana hadisi wani gabar ras <clears throat> bazar rawawul bazar amma a ƙarshen ga kultu wa da'ifun da hali ibrahim ibn hakam ibn habban wallahu ala wa hadisi wuce ta da amma hadisi wani man ke be binciki wa bakin mun bada mini yan majmu'u da ya haifa <clears throat> mai wani wani kaka hadisi wangi wa Allahu alam wata kila turku no ga be da ni? majmu'u zawaid wa na kirbi al hafiz ibn ibn ya abu amma kiwo ya ji faru ki annabi ki ji faru hadisi wuce kuma da muhimmanci sarai e boy da bi ke tsananin yabo yana annabi Muhammadu da yayi ti imanin ah hadisi wana ga wato da babu rero ga zaba zuman da cin gabe ba annabi sallallahu alaihi wasallam gon wace mako annabi cha ilu jana cha la yugato daga na taimako gobe wona enemy dana dana annabi ya wani wa ga annabi ga la eh, annabi ce gobe ga a santu ilaika an ga nan majiya wannan ngon ku ce gurgudo ko da ba zuma na gobe ga a wala ajmalta wala jikin na gwayo jinan sashe musulmi sabi ne ji bago na ajin ga iri bayan rikici yin no na wudi ayawa wuce wa wuce bi wa gaga gama gwargwado waje boko wa daji wa gaga ga wala jiyan da ya ajin wa anye ma har aji ke alagwa tuna annabi ci jan ishara ga an kufu ya ci tare fatayi annabi bai na kilomini na suku za ba su gudu muhim ce ga biyu ga innaka inama jitana tas'aluna fa atainaka wanda biye bayana ina mai dana na gai lawo na wake da gangana guwa gana to gwanna kya biyu annabi kya ala biyu mun zama zama ce gaganci ga na na funin ganci fa jazakallahu so ku go ba la yiri mi ali wa ta khaira to wato to zama waje ba ta to dangi waje so ku ya la yiri ma ga bayanibi annabi ce goto innaka jitana fasaltana fa atainaka fa qulta ma qulta wa fi anfusi ashabi alayka min zalika shay'un igano e ga mangina ma fuje sahabi mi je yamma wale yana kutaga wana to yana mai wani bana idza jita igada dimbani fa kul baina aidi gabiyi ma kulta baina idai yana gabani ban cinya addu'a ne jo bani na an wuce baya bani biyayi A ata idza ba su duni hari damuwa ne wace ubanu da bululu kiwa bo a dadinga falamma ja al-arabi ka rasul sallallahu alaihi wasallam inna sahibakum kana na fasalna fa atainahu annabi ta ga kayan me sahabi ko to wani da biya yi gurgudu na mai dana babe yi ne yaya wani to ya to mu wayanu gana mi maga malu yuno ni bani na fa atainahu suma za mu am ka da radiya ga managi managi mun ga aminin babanu da bogo mi wage ga gano ga namu ya ga denda fa qala al arabi da ba sun ga na'am fa jazakallahu ni ali wa ta haira annabi su ku go ba la yeri to wasu to ya to ya loji to dangi loji ba ta su ku ga ba al khairi annabi ce ga gancin ga inna masani ya sahabin ya yi shi mu inna Masani ne kwatankwacin mai muhammadu na wa matsala hadha da arabi bai kutun ku zaba zumanne na ka matsali rajulin ke kutun ku zaba gini na kanat na katun na rakun yi yina fashara da alai rakun na ta biuci ba fattaba nasu zaman ce yin rakun nan ya yazidu ha illa nufura yin yawa ta ne ke yi da na rakun na sai ci bi e yi ume bi ci bi fakala na usabun naka wani wani rakuna ya ci tami ya ci tami kallu ni wa na kati, ya mi luga bi rakun ya mi fa na arfa ku biya mi da tausayi miye wa na alamu biya ya gaye shikenan munan rakuna gaji na fiye ya ba rakun yi ma mi tu idan wule wuce na bayiri dabara na waje rakun fiye daci ubi ci ubiya وأخذ لها من كتاب الأرض ودعاها حتى جاءت واستجابت وشد عليها رألا ندر الأول لا سنزام وجاي ندر أكونيو sai bugu rakun ya da ya biyu annabi ganin gai misalin mubin lokacin da ba zuman nan an wuce fi za ba zuman amma an wuce fi tucin yolobin ita jike wa ka kun nye gwanu wa ga bi chun wa bi da bi go wa da ya da kafiri chono mu ya je da mu ta shi su shi su e ci ka e ci ta ne ci ta ne gula ya mu so zenu lu ju kan lu logo an da je da wa sai tin ne so ko boko harisu alaikum bil mu'minin an bi kwai da imani rawfur rahim zana nabi yayi nan gai zato sai man shiga sifa guba nan sifu wani wasu su kwaji milu yana su kwa cikin laji annabi muhammadu ne baka <coughs> hankali tu allahu tabaraka wa ta'ala wala sifa guba annabi <coughs> min suratul baqara wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan shi a da'alin nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ji جعلنا الكبلة التي kunta alaiya illa lina'lama man yattabi'u rasula mimman yanqalibu ala akbai wa in kanat lakabiratan illa alladhina ala alladhina ada Allah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum inna Allah bin nasi la raufun so kwa sifan la jimiluwi a ci gamun ke jimil suratul nahl bu la raufur rahim zuma gwanna na yi bakaratu ya aya ya ba na sokwaci a kabuji na cikin fagar da kabuji da ya shigo ba buyi na kyau ga yi yau daga taba Allah alin nabi wal muhajiri na wala ansarin nabi na taba wun fi sa'ati al'usra min ba di maka da ya zigu kulubu farikin minhum sun mata ba alayhim inna wubihim rahufin rahim a sassifa guba ba naira a fatu to yin rahmatu sifurin ya Allah wuce ba wa ta'ala amma su kuli ji tabbata a zai dundun na halitta ba sai a nabi muhammadu ga ne da ya zuwa rahufu yo rahimu yo amma na uba ga ga ittihadin ya sifa tsakanin Allah wuce ba wa ta'ala da annabi yare a'a eh laisa ka mithlihi shay'un doji doji Allah wuda ba yagun yagun ya rafatu da ya ramatu ya soko mai kasu biyu ya nabi mai yuyi mujirin niya ibn wala ne tasa ta tukar da haliku ya ji fata ga wayo Allah fa bai ba da gaci bicin kyuka فإن تولوا فقل عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله تبارك وتعالى يعني بيجا فإن تولوا أبيك كافر جيجا بقتا تشتنا وبيان الدين جيا أيغا لم يتوى تا فقل غاغا حسبي الله سكوكو شاميان عليه توكلت الله وانشي ونغاية تنمي كتنا wawa rabbul arshil azim ga mai tsoci al'arashi na wacin min hadisi sai sayi muslim ko hadisi abdullahi ibn abbas hadisi ne mawkufu mai sayi afwa min sayi bukhari hadisi sayi mawkuf abdullahi ibn abbas ya ganga kana akira kauli ibrahim hina walkiya finar nar hasbi allah wa ni'mal wakil ga karshe na da koyanin ibrahim ga lokaci na cuɗe nona ngai hasbi Allah wa ni'mal wakil so ko ku kya mi yani ngama mi petu ma da labe da mi petu ne Abdullah ibn Abbas ki hadisi la ibi mai ga yaga ga hasbuna Allah wa ni'mal wakil min hadisi sai Bukhari qala ha Ibrahim alayhi salam hina wulkiya fil nar wa qala Muhammadun hina qalu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakil kalmar hasbunallah wa ni'mal wakil ɗago wannan da kai annabi Ibrahim gune shi zo lokacin na cu da yana wannan annabi Muhammad ma ba kalmar da shin nan gama <clears throat> min ya ku yahudo <clears throat> bai cina ji ku wudu zo eh musulmi shi logwa wa yan kafiri zo e bo mi masine na beda za mu'mini ji ali ya ku yana bai cina ba ku ga ya tina ku ci ba je pe a ci ba musulmi ji bakin sarai a cike da shi madina eh a da shi madina labari ke da wani ga kafiri ji fe ko ibi eh annabi ci ji foro ga dagwa munafiki da afe afe afe ga da mu'mini ji ha ibn awu fito ina ku ya ga hake da bi inna nasa kad jama'u lakum kafiri da ya kai fakshan wa dai suna wanda da ya ai sunare amma fa da imana kalmar wacce ke bi mu'mini ji imani bi wa kalu aga hasbunallah to annabi wuce to sahabi ba ta aga hasbunallah su ko ku kiyaye ni su ko ya tuno ku kiyaye na wane mun wakil ita mu wani ya ke tuno ma da lagan bi zane ke tuno min hadisi silsilat la hadisi sayyo abu sa'id al-khudri wala hadisi dai marfu'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam kan kaifa na amu ki atata mi adani mo ga me wo mana e mai jana yi wa ji a nabi sallallahu alaihi wasallam ina mala ma hu mai jawana wa kadil taka masaibul qarni zana be ka fana wa ka fala kumyani wa ana eh wa azga samahu ma katukai shi tukara ya hu murni ga waya biyu adaba ku yi yantazura an yumar an yanfa fi fa yanfahu aya mu foro gaga de ka fon ta ala ija ku ene ke wai kana dono ka fo ku mu ani mu shi tu pa tu pa kan wo wo mu shi tu pa mu ne so ko cha ta ta mu ma ne mu de cha wo cha wo mu be je wona e ma ya wa ya ana ka gaga na kalu e kala al muslimun sahabi ga ah to fa kaifa naqulu ya rasulullah ke ya gaga na lamarin da mun ga ya ci na ke cha gaga na annabi ga kunu hasbunallah wa ni'mal wakil tawakkalna ala Allah rabbina e gaga ya yaki su ko ba da laga zane ya kene tawakkalna ala Allah ya yaki su ko rabbina so ce yi so hasbunallahu wa ni'mal wakil kalma wace ku wace da wace kuma da min laniya na bani shi dana laniya annabi ibrahim laniya annabi muhammad laniya sahabi so kan don lamari gadda bi ta burubu yayina hasbunallahu wa ni'mal wakil kemna so kullu fati bi ala ci waje na ku fati bi ala to eh sokuti cibe patu yayi be aya ni igabezo baya suratu tauba alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah dawa mu da su kai daga ya baci ga ga da suratu tauba ko su ku goji yayi yula da bai kin riba nan nan ya kama ji faruwa ga bacin wuce biyan ina nasu gwaji ko alhamdulillah alaika ga ainihi ba wani idaya jiyan ji idaya jiyan nawayi iya kaji ya ba su kwaduwa to ba albarka ya tsawanci kwanin ju ba kowane in ji tawasul nan kwansu ko bai yi mani nula yi ne da ya farka yanzu a coci da ya za yi mani mai fita ci abunan da su koce su su yana su kuma dabboyaya su kuma ya daji garbi ya yi nan katun da yi daga bai bayi nan aji aji aji aji na fi ba su ko da bayi na su ko yayin kago yin jijan alugwa alugwa alugwa ni jifuko pata na eba bi sogo ya ikago igwa lwa walu di pade te ba wubo so kwa alugwa karatu ne jina waje waje hujja didi ya yi lo azabu ma so kwa mfiti kuja wanju ya yi lo ramu biye gun ibo chone ni bon so ah ya ci insha Allah ya gya abun ọkù mútu bá bọ́ ọmọ ìdàgbọ́ ayọ́kù tà mọ́nà dé ìkágun yẹ tí wọ́n náà ìtìlàlẹ́ ìdíkì na wàgí mai yàlì yìí náà dé na wàgí na bàtà so ya zai yi amfani da daman na kana ndo ba ke kabwa jin bujun su ko na baba ana de na kutsuna a de na ko na ana de miliyon ne fata ta noyo za da janna ya insha Allah ndo ji kokari saraka bujun su ko in ji ga wadana to insha Allah zuma ya chume ma kendo na awaya machina to yana yake washi ne tiya taimako na jin ya kungi jirina. to ga daga azun 21 ga